da waɗanda za su ji mu su kalle mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna sauraron mu da kallon mu ne kai tsaye daga masallacin mu dake nan muciya sabon garin Zaria jihar Kaduna a Najeriya mai suna Aljami'u Salafi masallacin da aka fi sani da masallacin Albani a yanzu daren Asabar da ya daidai da ainihin wato 28 ga watan Rabi'u Sani Rabi'u Sani Ijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da ɗaya ga watan ainihin wato april shekara ta 2011 a yanzu mun zauna ne domin mu cika alƙawuran da muka yi wa jama'a na cewa in allah maɗaukakin sarki ya so a wannan dare na juma'a in allah ya so wato daren asabar yi musu wa'azi dangane da al'amarin da baturan yau ke kira current affairs wato me ake ciki a yau a yau ɗin da muke nufi ba yau ta juma'a ko yau ta asabar ko yau ta litinin ba ma'ana wanda yanayi ne muke ciki yanzu dangane da tarkatarkar siyasa sannan wacce alƙibla ya kamata al'ummar mu ta musulmi su fuskanta dangane da wannan tarkatarka ta ainihin wato siyasa da ainihin ake ciki ba don komi ba haƙiƙanin al'amari rudanin siyasa da rudanin 'yan siyasa ya kai matuƙa matuƙar da talakawan ƙasar nan gaba ɗaya a ruɗa suke ba su san alƙiblar da ya kamata ainihin su fuskanta ba ba su san wane ne ya kamata su ainihin marawa baya ba ba su san wane ne ya kamata su amintu da shi a matsayin in ya tsaya da sunan addini ko ƙabilanci ko yanki ko yare ko wani abu daban da ake kirarin siyasa da shi a wannan zamani wane ne ba zai ba su kunya ba to insha Allah ta'ala wannan wa'azi nawa zan gina shi kamar yadda muka saba a ƙarƙashin ainihin wato alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantacciya da haka wa'azin zan takaita shi kwarai da gaske domin ina son in ba da dama ga manufofin da nake so in tattauna su in tattauna su din insha Allah sannan kamar yadda ka sani albani duk duniya ba yaron kowa bane dan haka wannan wa'azi ba a zo a yi shi dan a goyi bayan kowa ba kowa ne ne abin albani ya amince da shi tun da yake a wannan teburi da kake gani akalla yau shekara ashirin ana irin waɗannan tattaunawa da karantarwa a wannan kujera da wannan lasifika a wannan majalisi wanda tun kafin a sa lasifika yau shekara talatin da ɗaya kenan kowa ya san cewa abin da zuciya da aƙidar albani ta amince kaɗai shi yake faɗi game da addini ne game da siyasa ce game da rayuwa ce game da tattali ne wannan abin ya yi maka daɗi ko bai yi maka daɗi ba don haka albani bai san wata kabila da zai goyi bayanta balle wata jam'iyya balle wasu tarin mutane ba domin kamar yadda nake faɗe ɗin ba yaron kowa ba ne ni ban ci tuwon kowa na girma ba sai na ubana kuma ba na rayuwa a ƙarƙashin inuwar kowace jam'iyya ba na rayuwa a ƙarƙashin inuwar kowace ƙungiya kuma duk duniya ne ba ma'aikacin kowace gwamnati ba ce don haka babu wata masarauta duk duniya da nake wa aiki sai masarautar da mamallakinta yake burbushan al'arshi sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah don haka zan fara da ainihin wato wannan wa'azi nawa wanda ainihin in sha Allahu ta'ala sai tafiya ta yi tafiya tukuna za a ji taken wa'azin saɓanin yadda aka saba zan fara da jawo hankalin mutane dangane da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya danka wa duk wanda ya ɗora shi a matsayin shugabanci ga wani hadisi a cikin littafin sahihul bukhari ababul juma'ati fil qura wal muduni hadisi na 893 a inda al-imam al-bukhari yake cewa haddathana bishr ibn muhammadin qala akhbarana abdullah qala akhbarana yunus an az-zuhri qala akhbarana salim ibn abdullah an ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث Qala Yunus kataba Raziq ibn Hakim ibn Hukaym ila ibn Shihab wa ana ma'ahu yawma idhin biwadi al-qura hal tara an ujammi'a wa Ruzayq amilu ala ardin ya'maluha wa fiha jama'atun mina sudan wa ghayrihim wa Ruzayq yawma idhin ala ayla Fakataba kataba Shihabin. Shihab wa ana asma' يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول wannan hadisi imam bukhari ya yi mishi sharar fage da wasu fatawoyi da tattaunawa dangane da halaccin yin juma'a a ainihin wato wasu alƙaryu da kuma wasu birane bayan da ainihin ibn shihabin ya gama bayar da wannan fatawa sai ya ɗaure fatawar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya samo shi daga malamin shi mai suna Salim Salim ya bada labari cewa lallai mahaifin shi Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulu yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma ku sai kowa Allah ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi wannan kullu din kulliya ce ma'ana kullu kuciya ce kowa ya bata zai sha duka haka suka ce hadda mangari tafi dandalin wasan yara zaka ji fassarar ta. ma'ana duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya danka wata al'umma a hannun shi annabi ne manzo ne limami ne malami ne mai gida ne shugaban ƙasa ne gwamna ne kwamishina ne famsek ne a farastatal ɗin shi kowa ne ne. sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi game da nauyin waɗannan mutane da aka in muka koma cikin alkur'ani sai mu ji Allah yana cewa wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin sai mun tambayi waɗanda aka aikawa da annabawa kuma sai mun tambayi susuwa su manzannin sai an tambaye su jama'a mun ji wannan da kyau ko sai an tambayi al'umma sai an tambayi kuma annabawan da aka aikawa al'umma kun fahimta jama'a to waɗannan nassoshi jama'a suna gargadi ga duk wani wanda yake kwaɗayi da kwalamar mulki ya shirya ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tattaro su shugaban ƙasa ne kai mataimakin shugaban ƙasa ne gafna ne kai mataimakin gafna ne limami ne shugaban ƙungiya ne babban malami ne kai ka shirya ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tarkato ku mala'iku na kaɗa ku sai an zo sai ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsai da su za a tambaye su kuna akwai magana shine sayyidina ali yake cewa walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in yace da a ce in mun mutu sai a tafi lahira shi shikenan aka rufe mu. ba ba matsala ba tashin kiyama ba aljanna ba wuta da sai a ce mutuwa ta zama hutu ya ce amma matsala ita ce in mun mutu an rufe mu to akwai matsala dangane da tambaya a cikin kabari akwai tambaya ranar lahira lahiran aka tashi akwai tambaya ko ina sai an yi maka tambaya sai dai in ka shiga cikin aljanna duk wanda yake ganin cewa abu ne mai sauki kawai dan yana da digiri ko masters ko phd ko diploma ko kuma certification ya fito a tsaye da shi takara yana da kuɗi sun tara suna da ƙarfi masu sata akwati suna da yadda za a yi manuva suna da yadda za a yi rigin ka shirya tambayoyin da za a yi maka tun daga kabari har ainihin dandalin alkiyama to wannan hadisin abin da yake cewa kowa za a tambaye shi duk wanda ya zan akwai wasu jama'a da Allah madaukakin sarki ya bashi kiwo haka sai na umar da ya kiyaye waɗannan nasoshi kyawawan fahimta ya ce abu duk inda gwamnatin shi take duk inda kwalbati ya ruguje da duk inda gada ta karye a je a gyara a yi dakali a gyara a yi siminti a sa gada ya ce don kar a ɗora wa jaki mangala ya zo zai ƙetara saboda babu gada ya afka ciki ranar kiyama umar ya shiga uku jaki kenan duk kabilar duniya in aka ambaci jaki kaskantacciyar halitta ce a cikinsu amma umar yana ganin jaki da ya sha matsalar hanya zai iya ja mishi matsalar shiga aljanna ka kewaye sabon gari local government kaf ka kewaye titunan najeriya kaf ka gani yaya titunan suke billions nawa aka narkar over the years ina ma'aikatar zirga-zirga ina ptf ina fema ina suke ina kudaden da ake narka musu dukkan mun tashi in zaka tafi Lagos ta binnin gwari ake bi yanzu hanyar binnin gwari ba ta biyuwa ita ta Abuja oke ne da ake bi je kaka gaya take ina kudaden da ake narkawa kullukum ra'in wa mas'ulun ar tun da muke karatu daga shekara ta dubu biyu da shida har yanzu da muke karatu jama'a har yau ba mu karatu da wutan nefa ba a Zariya. yau shekara nawa yau shekara biyar duk inda ka ji karatunmu duk wani kasar da ka ji duk wani wa'azi da ka ji duk wani cd ko dvd da ka ji da janareta muka ɗauke shi da janareta muka yi aikin duplication ɗin babu wutan nefa saboda ba za ta iya ba da an fara za ta ɗauke da ta ɗauke kuma aikin zai lalace kasar goma sha bakwai da muka yi na ƙarshe a rayuwarmu a masallacin nan da muka yi su da wutan nefa da gayya muka yi su kaje ka ji su na karatun muqaddimat tamamul minna ana cikin yin sai wuta ta ɗauke sai a dawo da ita sai in yi habaici in yi gatse in yi bakar magana duk ta shiga cikin kasar ɗin, domin tarihi ya sajjala irin halin da muka samu kanmu a ƙasar kenan ma'ana ba mu taɓa samun awa ɗaya da rabi lafiyayya muna karatu ba ɗauke wuta ba a wannan masallacin kenan kasar goma sha bakwai suna nan ina kuɗi da aka dankara wa hukumar wutar lantarki tsawon shekarun nan ina naira biliyan goma sha ɗaya ko biliyan goma sha shida da tsohon shugaba 'yar aduwa ya yi approving mafawa aka ɗauke aka je aka kasafta aka ɗibi mutane aka kai su kurkuku bayan wata guda sai gashi an fito da su kuma su wane ne suka tafi belinsu? su sarakunan mu masu alfarmawa na mai martabawa na mai sandawa na mai abin nan kaza su suka je suka yi belin to duk waɗannan za a yi musu tambayoyi a ranar alkiyama kuma su shirya amsawa don haka ba wai neman shugabancin ba amma ka shirya za ka iya ba da jawabin abin da ya shiga da abin da ya fita to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara fassara waɗanda mas'uliya take a kansu mai nauyi sai ya ce al ra'in shugaba mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyyatihi kuma abin a tambaye shi ne game da abin kiwon shi a nan kafin ka fassara shugaba a nan da shugaban sallah ko shugaban gida shugabanci ake magana a nan na jagorancin al'umma a siyasance domin jagorancin al'umma a siyasance ita ce babbar tutar da ta mamaye ko babban laimar da ta lullube duk wani shugabanci a ƙarƙashinta da liman da gwamna da shugaban ƙungiya da shugaban ƙaramar hukuma da kowa yana ƙarƙashin shugaban ƙasa in aka sake yau ƙasa ƙasa dukkansu suna ƙarƙashin gwamna in aka sake yau ƙasa ƙasa dukkansu suna ƙarƙashin ciyaman to duk wanda yake shugabancin ƙasa ko gwamna ko kuma ya zama minista a ma'aikata ko kwamishina a wata ma'aikata ko kuma shi ne ciyaman a wata ƙaramar hukuma ko shi ne sarki a wata masarauta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mas'ulun an ra'iyyati za a tambaye shi game da talakawan shi daga cikin talakawan nan hadda jaki hadda doki hadda kare hadda akuya da duk wani abu da ya rayu a ƙarƙashin ka, duk sai ka ba da jawabi wannan shine true accountability and transparency accountability na gaskiya kenan ma'ana a tsaya a yi bincike na gaskiya sai ranar alkiyama to wannan shugabanci da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake magana cewa wanda yake ɗauke da shi za a yi mishi tambaya game da jama'a shi a ranar alkiyama za ka zo ka ji wasu abubuwa ne waɗanda matuƙar shugaba ya kula da su in Allah ya so ranar alkiyama yana da jawabi da zai faɗi amma matuƙar aka samu cikas akan abu ɗaya to wuta zai yi daga nan don haka duk sanda kake kwaɗayin shugabanci to sai ka saurari waɗannan matsalolin da za mu zo mu ambata za ka iya kiyaye su ko kuma da kai shugabancin a baya ka iya kiyaye wa jama'a su sai ya ce warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi haka nan mai gida ma kiwo yake game da iyalan shi kuma za a yi mishi tambaya zai yi jawabi dangane da iyalan shi ya ka koya musu addini ya ka tsare musu mutuncinsu yaya rayuwarsu take yaya shiga da ficensu menene ya shiga gidan menene ya fita menene ake kaza mai baki ɗaya wannan gabar na yi sharhinta a wata lacca da muka yi a ainihin jihar Naija a garin Mina a wata samina da muka yi daga cikin abubuwan da na yi tsokaci a wannan lokaci cewa wannan waya ta hannu da ake kira GSM a yanzu da matarka take da ita ko ‘yarka take da ita ko ɗanka yake da shi ka san cewa ke bugo musu waya? ka san cewa wanne irin text ne a cikin box ɗin ƴarka? ɗanka ka san da wa yake communicating yaya aka yi ‘yarka ta iya mallakar wannan handset ta wace hanya take bi take iya sanya wannan handset kuɗi har yau ba a yi blocking ɗin shi ba ka ƙaddara nawa kake bata da an kai lokacin da mutum ya zo ya tsaya kofar gidanka yana jiran ‘yarka ta fito za ka zo kai barazana ka kore shi yanzu an wuce wannan zai haɗa handset ne ko da mai arhana na naira dubu biyar ko dubu goma kawai sai ya danka mata lokacin duk da yake bukatar ganin ta kawai shi kenan waya zai yi text zai yi haka zai ainihin text nan ya zo ya wuce ta gaban ka kana nan kofar gida kana jan carbinka kana fankama cewa ba wanda ya isa ya taɓa mutuncin yarka ba wanda ya isa kaza sai ga ta zo ta wuce da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa da ta wuya duk ta makalkale ko ina sai ga yarka kamila ce mukammila mumina ce saliha ce nan ku an yi appointment ne za ta je hotel mai daki na kaza kaza kaza kaza kai kana ganin za ta je wurin hadda ne jama'a kun fahimta to sai an yi maka tambaya game da duk waɗannan abubuwan ka taɓa zama ka ɗauki jakar ɗanka na makaranta ko jakar ‘yarka ta makaranta ala ghaflatin minhum ɗan bai sani ba ‘yar bata sani ba ka zazzage jakar ka game ke ciki ‘yarka tana da laptop ka san ina ta samu laptop ɗin ka taɓa karɓar laptop ɗin ka zaunar da laptop ɗin a wurinka ka duba email box ɗinta ka ga cewa waye da waye yake corresponding da ita wake turo mata wasiƙu waɗanne irin phonographies hotuna na video da menene menene yaya waɗanne iri ne a ciki me take kallo ka taɓa ƙwace wayar ɗanka wayar ta kwana hudu a hannunka ko uku in an bugo waya ka san wake magana da shi akan me wake turo ekatek waɗanne irin abubuwa anta mas'ulun an hazihin ra'iyya amana ce Allah madaukakin sarki ya baka kuma sai ya tambaye ka haka nan annabin tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha haka nan matar aure ma a gidan mijinta kiwo aka bata wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma za a bincike ta za a tambaye ta game da kiwon da aka bata amana aka bata ku samu laccar da muka yi ba da jima wannan ba a garin Gusau ta jihar Zamfara wadda sai da muka yi sharhi dangane da yaya siffofin mace ta gari yake fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu Allah yace ce mata nagari, mace ta gari ita ce qanitatun mai ibada tukuru tana kula da sallar farilla tana kula da nafila tana kula da azumin farilla tana kula da nafila tana da gaskiya tana da amana tana da kula da kaza tana da kula da kaza Kanitatu, game da haƙƙin Allah ba ta wasa wannan darajar da Hafsa ta samu kenan wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya sake ta ta kama hanya ta tafi gidansu sai mala'ika jibril ya zo ya ce mishi ka dawo da ita Allah ya ce ka dawo da ita ka yi haƙuri da ita fa inna sawwamatun qawwamatu tana yawan azumi tana yawan kiyamun laili ta ci albarkacin biyayya Allah hafsa saliha ce qanita hafiza bima hafizallahu wannan hadisi sahihi ne Abu Dawud ya rawaito shi shin ke kina daga cikin matan da za a saka ki cikin qanitatun masu ibada tukuru hafizatun bima hafizallahu amanar da Allah madaukakin sarki ya baki game da mijinki yaya kike game da ita dukiyar mijinki 'ya'yan mijinki mutuncin mijinki alfarman mijinki darajar surikanki darajar ƴan uwan mijinki waɗannan duk suna daga cikin siffofin da mace za ta kiyaye ta samu sassaucin tambaya a ranar alkiyama amma in kika yi sakaci game da waɗannan abubuwa akwai matsala a kanki ya ke baiwar Allah sannan sai ce wal khadimu ra'in fi mali sayyidi hakanan yaron da ubangidan shi ya ɗora shi akan wata dukiya shi ma wannan yaro wa mas'ulun an ce, kiwo aka bashi amana aka bashi kuma za a yi mai tambaya dangane da wannan amana qala mai riwaya yace wa hasibtu an qad qala ina tsammanin ma yace war rajulu ra'in fi mali abihi haka ɗa da uban shi ya ɗauko shi ya ɗora shi akan dukiyar uban shi ma amana aka bashi kai ya dauka cewa tun da dukiyar uban shi ce bari ya sama da faɗi yadda yake so ai yana da haƙƙi a ciki ya manta dukiyar ba tashi bace in ya ce yana da haƙƙi ya manta akwai wasu ƴaƴan masu haƙƙi a kai dan haka jiddan da uban shi ya amince da shi ya aza shi akan wata dukiya dole ne ya kula da wannan dukiya ya kula da wannan amana ba dan komai ba wa mas'ulun ar ra'iyyati ranar lahira sai an mai tambaya game da wannan dukiya ta mahaifin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sake maimaita maganar dan ya karfafe ta da kyau yace wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi dan haka dukkaninku jama'a kiwo aka baku kuma dukkaninku sai an yi muku tambaya dangane da kiwo hadisi ya zo sahihi a cikin littafin aljami'u tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace baki hanci kunne ido farji azzakari hannaye waɗannan gaɓoɓi in gari ya waye baki ɗaya sai su tattaru sai su samu ɗaya daga cikinsu sai zama spokesperson sai ya magana a madadinsu ya ce wa ainihin harshe ya ce wa baki to mu ɗaya fa gaba ɗayanmu amana aka danka a hannunka don haka idda kai da mu nan zami don haka ka ji tsoron Allah game da mu gabobi abin da suke cewa baki kenan domin bahaushe ya ce baki shi ke yanka wuya shi zai faɗi kaza shi zai ce kaza shi zai ja kaza shi zai ja kaza kaga kenan ko da zaka ce kai saurayi ne kuma kai babanka ya mutu ma ba wata dukiya ko babanka talaka ne ko kai ma'ana kana kokarin ka kaucewa wannan hadisi na Abdullahi dan Umar cewa kai ba za ka shiga tambaya ba sai ka ce kai ciwo ai an baka hannu da kafa ai kana da ido kana da azzakari ai kana da baki ai kana da kafa ai kana da kaza duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya za a yi maka tambaya game da su a ranar alkiyama kun ga aikin bai ƙare akan kowa ba ko to jama'a waɗannan siffofi baki ɗayansu malamai suka ce duk in aka kai aka komo a duba na farko din nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi shi ya fi kowanne muhimmanci shine wanne shine shugaba shugaba ya fi kowanne muhimmancin shugabanci domin shugaban ƙasa ko gwamna ko sarkin musulmi ko mai martaba ko mai alfarma ko mai karama ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa kowane ne shugabancin da yake ɗauke da shi ya mamaye shugabancin mai gida ya mamaye shugabancin mata aure ya mamaye shugabancin yaro da ke kula da shago don haka matsalar ta fi ƙarfi a kan shi to malamai suka ce dole ne duk shugaba kafin a kira shi adilin shugaba sai ya kiyaye wa mutane abubuwa guda biyar zuwa shida abu na farko addini sai ya kiyaye wa mutane addininsu ina ma'ana addini ya sa ido ya ga wanne irin addini mutane suke yi don haka a musulunci babu secularism babu secular system babu state of secularism babu secular state a ce ba ruwan gwamnati da addini wannan fito na fito ne da Allah duk gwamnatin da ta ce ba ruwanta da addini wannan gwamnatin ko ta musulmi ce ta yanke alakarta da Allah domin alaka kwaya ɗaya ce tsakanin bayi ko halittu da ubangiji shine addini duk sanda ka ce ba ruwanka da addini to ka datse wannan igiyar saboda haka ka tobara ta farko shine a samu hukumomi su ce ba ruwansu da addini to amma kuma abin mamaki da zaran an taho lokaci irin wannan musamman a yanayi irin wannan na siyasa dan ba a taba siyasa irin siyasar bana a tarihin Najeriya ba tun daga jamhuriya ta farko har ta biyu ba a taba yi ba siyasar da ta fito karara addini ce zalla yanki ne zalla kabilanci ne zalla ake yi sai wanda ya fandare daga cikin dangi ba wanda ya fandare daga cikin dangi ba duk inda ka samu kowa ya san gidan uban shi dama haka babban dan siyasa ya fadi haka ne ko ba haka ba to duk wanda ya fandare daga cikin dangi shi kenan sai gan shi ya kwana a daji dan haka a irin wannan lokacin jama'a sun ce ba ruwansu da addini amma kuma sai ga waɗancan sun yi coci waɗannan sun taho masallaci to yanzu sun zo ne addinin da ba ruwansu da shi kuma suke so ya yi ruwa da su sannan wani babban ɗan siyasa duk jaridun najeriya suka ɗauko rahoton shi ya je coci yana cewa to shi fa ya dogara da su ne dangane da ƙuri'a in ba su fa ƙuri'a su fa babu shi ba zai tazarce ba ba zai je ba ba zai kaza ba ba zai kaza kuma abin takaici kai jama'a waɗannan kalmomin da ake faɗi mu kaɗai ne ba mu da wayo a kansu mu kaɗai ne in mun faɗe su da gaske muke in ka ji musulmi ya ce ba ruwan shi da addini saboda giyar mulki ta buga shi da gaske yake ba ruwan shi da addini su waɗancan ko sun ce ba ruwansu da addini wallahi ƙarya ne mun ga wani irin yanayi a jihar adamawa yau shekara shida ko bakwai da ta gabata mataimakin shugaban ƙasa ya fito daga yankin yana kyamar a danganta shi ga addini har ya fito dukkan kafafen yada labarai ya ce a daina ce mishi alhaji amma sai kuma ga shi ɗin nan a wannan halin ya ɗauko wani ɗan tsakon kirista busasshe ya saka shi ya zama gwamna shi kuma wannan sai da ya zama coci ko ta ƙasa ce sai da aka rushe ta a jihar adamawa aka yi mata ta siminti yana ta gina mutanen shi yana ta gina addinansu shi kuma can na kololuwa ya ce ba ruwan shi da addini da haka in ka ji wannan kalmar daga bakin wawayen mu take fitowa kuma su aiki da ita su can ba sa yarda su faɗa in kuma sun faɗa abin da su suke nufi ba ruwansu da addinin musulunci dan a daidai lokacin da yake faɗi zaka ga cross a wuyan shi a daidai lokacin da yake faɗi in aka ce za a yi addu'a sai ga ya cire hula ya rufe ido amma mun aka ce za a yi addu'a namu kunya yake koda ya daga hannu kunya yake koda ya bayyana da wata siffa cewa wannan addu'ar irin tasu ake yi to bana an shiga wani hali wanda yake dole ne kowa ya bayyana ina yake in ba haka ba munafincin mutum ya bayyana ina fata an gane to dole ne mai mulki ya kula wa mutane game da addininsu waɗanne irin aƙidoji ake yadawa waɗanne irin malamai ne suke wa'azi menene suke karantarwa waɗanne irin darajoji ake faɗi da suka dace ga Allah waɗanne iri ne ake faɗi da basu dace ga Allah ba dole ne mai mulki ya sa ido game da wannan haƙƙi na farko kenan da zai kularwa mutane domin Allah maɗaukakin sarki cewa yake wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din Allah bai umarci mutane su yi komi ba sai su yi addini su tsarkake addinin ga Allah don haka addinu ra'sul mali fastamsik sibbi addini shine babban jali kai riko da shi to dole ne mai mulki ya kula wa mutane game da addini abin da muke cewa waɗannan mutane da suka zo suna lallashin mu yanzu suna cewa a yi haƙuri za su gyara wai su kullum a cikin banbaki suke over the years tsawon shekarun nan ka je ka saurari jawabinsa abubakar ta fawa balewa the golden voice of africa a lokacin da ya fito takara 'yan alkawuran da ya yi 'yan kaɗan ne amma masu nauyi ne ya ce za mu muku kaza za mu muku kaza za mu muku kaza in kun zaɓe mu sai tattara takardun shi sai gurin jawabin shi ma na mulkin karɓar mulkin kai duka duka minti biyar ne 'yan siyasa na gaskiya ba surutu suke da yawa ba aiki ne yake fassara maganganunsu na fata an gane 7 point agenda 11 point agenda 17 point agenda 70% agenda duk ba ita bace agenda nawa kaji a tarihin sardauna amma ka kewaya duk arewacin ƙasar nan da sardauna ya zama shugabanta sai da ta ga wani haske na cikin abin da sardauna ya na ilimi nan an yi musu jami'a can an yi musu college of agri can an yi musu college of kaza can an yi musu eh, school of kaza can an yi musu kaza can an yi kaza duka a shekara nawa Sardau ne wannan aikin saboda haka abu na farko a kular mutane da addininsu shin daga shekara goma zuwa yanzu a nan ƙaramar hukumar sabon gari da nan jihar kaduna da kuma ƙasa baki ɗaya wacce hukuma ce aka kafa ta wadda ta tsaya ta yi gwagwarmaya game da gyara wa mutane addininsu babu mu 'yan sabon gari ne mu 'yan jihar kaduna ne mu 'yan najeriya ne babu wata hukuma wadda ta tsare wa mutane mutuncin addinin musulunci sai yanzu ne an tsaya takara za a bi ku malaman islamiyya saboda ku ne wawaye wai ana kawo muku kawa'idi da ahalari Kawa'idi da ahalari nawa nawa ne kawa'idi da ahalari naira talatin talatin ne sai a kawo muku katan guda ko katan goma ana shigar da su gidan malamin islamiyya an sa kamera ana ɗaukar hoto ya na ai gashi nan kuɗaɗe ne ko kuma katan katan din sukari ne a kawo malam nan ko kawa'idi ne da ahalari duka dukan an haɗa su biyun naira hamsin ne wannan naira ashirin wannan naira talatin me yasa da ba a kawo muku ba sannan ya za a yi malaman islamiyya ku zama so foolish ku zama wautar ku ta yi yawa wai har a ce wai wani ɗan takara ya zo ya same ku a islamiyya wai yanzu ne za a ɗauki lambar waya a baku waya ce wai inda matsala wai ku bugo mana waya yanzu sai a ce a ah, ba matsala sai an gama zaɓe za mu buga muku an gama zaɓe me yasa ba ku iya faɗin magana me yasa ba ku iya zama maza sai ka zama kai ne malamin islamiyya ka zauna ka ta kwarkwashe haka kawai wani wawa ya zo yana hayaniyar banza a gabanka ka fi shi fasaha ka fi shi albarka baiwar da Allah ya maka ya fi tashi domin a cikin hadisin Usman da ya zo Bukhari da Muslim annabi cewa ya khairukum man ta'allama alquran wa 'allama wanda duk ke karantar da alqur'ani ya koyi qur'ani yake karantarwa ya fi kowa ya fi gwamna ya fi minista ya fi darakta ya fi shugaban ƙasa ya fi mai martaba sarki ya fi sarkin musulmi ya fi kowa sai dai in waɗannan su ma sun koyi ƙur'ani suna karantarwa amma matuƙar ba su koya suna karantarwa ba mai karantar da alƙur'ani ya fi su daraja duniya da lahira wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma za ku zauna su mai da kuwa waye dan me za su mai da kuwa waye idan har sun zo wurinku, ku me yasa ba za ku tsaya ku yi magana da su maganganun da za su dafa musu kwakwalwa ba ba kwa ganin bana yan siyasa sun ji tsoron zuwa wurin mu mun ce kofa a buɗe take duk wanda zai zo ya zo amma fa ga sharuɗa ga sharuɗa ga sharuɗa a wai su abin da suka ɗauka wai kawai za su je su samu wawayen nan ne kawai su faɗa musu maganganun da za su faɗi kawai shikenan a ɗan kawo dubu ashirin a ajiye Allah ya tsine dubu ashirin ɗin da za a baka a wulaƙanta ka albarka me aka yi dubu ashirin me za ka yi da dubu ɗari biyu me za ka yi da miliyan biyu me za ka yi da miliyan ashirin a kan ƴancinka? a ce jama'a lokaci ya yi wanda za ku tsaya yanzu ku kwatar wa kanku ƴanci. amma an mai da kowa waye waɗannan saƙonni ne muke isarwa tun daga malaman islamiyya da malaman masallaci masu karantarwa da asuba da masu yi tsakanin magariba da isha ku je ku faɗakar da mutane kuma ku wayar da kansu kan mage ya waye babu sauran a ce wai sai yanzu ne wai 'yan takara wai za su fara bin ku wai suna ba ku wai lambar waya a ce komai dare ala gafata malam ka bugo wai kai kuma sai kai ta tsima ai ma kun ga har sun bani lambar wayarsu nawa suka baka ka rinka zuba credit jama'a kun fahimci wannan yanzu wannan tsakani da Allah ba rena hankalin mutane bane Allah madaukakin sarki kiyaye to addini shine abu na farko da za a kiyaye wa mutane tun da ake a Najeriya ba a taɓa samun sanda addini ya rikice fiye daga shekara goma zuwa bana dinnan ba addini ya rikice ya lalace saboda ba ruwan kowa addini ba shi da custodian ba shi da wani wanda ke kula da shi kowa ya faɗi abin da ya so ya aikata abin da ya so kuma ba abin da zai same shi saboda kawai wasu mutane ne waɗanda yake ba su da manufa aka murda mulki kawai aka dasa su akai kuma malamai an bi duk an shafe bakunan su gaba ɗaya ba wanda zai iya fitowa wasu ma sai suka fito da salon wai ai ai an hana ayi magana akan masu mulki mai mulki na zalunci an hana ayi magana akan shi ka je malamin da ya koya maka manhajin salafiyanci ka ce ya sake review karatun shi da wanda ya biya maka bai iya ba yo me yasa aka daura su imam maliku imam malik duka aka yi mai sai da hannun shi ya kage har baya iya dora hannun shi a kirji da aka tambaye shi yace zarabanil khalifa ya karantar da qawaidi ne sarki yadda kai ko farilan alwala ya yi magana ne game da masu mulki sun yi zalunci ibnu taymiya daurin da ya sha ya sha dauri ne akan kawai ya fassara qul wallahu ya ce Allah a sama yake akan wannan ne kawai ya sha eh, ya dauru ya yi magana dangane da masu mulki idan har malamai ba su yi magana game da zaluncin masu mulki ba wane ne zai yi magana dangane da zaluncin masu mulki musamman waɗannan masu mulkin da za ka nemi appointment so ɗari ba ka samu ba an ce je ka kai musu nasiha kuma matuƙar yau ka je kai nasihar abinda za a ɗauka yunwa ce ta kawo shi ku ba shi dubu ɗari shi ko ya ga dubu ɗari gaba ɗaya rikicewa zai ya faɗa toilet yana tunanin cewa ita ce hanya fita saboda bai taɓa ganin dubu ɗari ba gaba ɗaya sai zari yana fita sai ga yana dariya ku je ku tambayi yadda ya rima ya rinka musu a zamfara in ya ba malamai kuɗi sai shiga suna ta faɗa sai fita yana dariya shi da kwamishinonin shi ya ce ga can suna ta faɗa sai ga can sun haɗa kai izala da ɗariƙa suna bin juna sallah ya ce saboda na miƙa musu kuɗi sun mai da ku yan oda ba ku da dabara ba ku da hikima ba ku da wayewar kai ba za ku zama kuna tsaye da kanku ba yo ba dole ƙasa ta lalace ba in ya zama malamai sun rikice sun kasa sanin alƙibla Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka dole ne mai mulki ya kula da mutane addini sannan annafs rayuka duk mai mulki dole ya tsare wa mutane rayuka yanzu jama'a muna zaune din nan yan bindiga daɗi na iya shigowa duk su harbe mu saboda me babu security we live in a state of insecurity we are insecure we are not secured babu tsaro babu aminci kana cikin gidanka a tsorace kake kofa a bude kana tsoro ka rufe kofa ka sa ki ka datse ka sa mabudin a aljihunka amma hantarka na makyarkyata ya aka yi kana tafi akan hanya kana tsorace dubi karamar ƙasa ce irin Nijar ta nan da daddare ake kama hanya ana tafiya biliyoyin dukiyoyin Najeriya ta Nijar suke shigowa su shiga su shigo lafiya lau tun daga motoci har shaddoji tun daga takalma har su turu, ta Nijar suke shigowa amma suna cikin amincin da babu anan. Karamar ƙaramar ƙasa ce wadda duka dukanta bata wuce wata jihar ba a ƙasar nan amma suna cikin amincin da ba cikin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau sannan a kama 'yan fashi da makami ka je ka ga an yi su a je kotu a zaunar da ɗan fashi da makami ko ɓarawo da ɗan banga akan kujera ɗaya karshe a sake shi ɗan fashin yana gargaɗin ɗan bangan ai za mu haɗu ne ba dai ƙarshen ta kenan ba an zo nan kaga an sallame mu jama'a kun fahimci wannan da kyau a da an kaji an yi kuwa barawo sai ka fito a guje ka kai ɗauki yanzu ka ji makocinka ya yi ihun ɓarawo sai ka ƙara duba ƙofar ka ta rufu da kyau a niger delta a garin port harcourt jama'a da loudspeaker 'yan fashi suke fashi za su zo su kafa lasifika a tsakiya a ruwa karfe biyu na dare sai su ce kowa ya buɗe gidan shi ya buɗe kofa ya fito da abin da yake da shi ya zauna ya jira mu sai ka tashi ka buɗe kofa da kai da matarka sai ku aje kuɗi a kan tebur ku zauna kuna salati in kiristoci ne kuna halaluya duk ku gama rintsarin tsan idan ku su shigo domin wanda di ya sake sai an yi wahalar karya kofa an shigo to a bakin ran shi bayan kuɗin shi a Port a Niger Delta yanzu yan Niger Delta sun bazo Abuja karfe bakwai na magariba suke kwace mota kwace ka ai maka tsirara a bakka sintir na ka san da za su sake ka ta kanka kake ma ka samu ka buya duk inda kai sai mutane su ganka mahaukaci ne da aka sai kai awa uku baka fara kuwa ba amma ka ji kana ihu sai a ce ga wani sabon kamu can ba haka bane tsirara za a haɗu da kai a kwace motarka a cire wandonka a cire rigarka a cire ɗan dress ɗinka a bakka tinki in kai ihu barawo <laughs> da an kalle ka a ce kaga wani sabon kamun can abin da yake faruwa yanzu a cikin Habuja abin da yake faruwa ke a cikin Habuja ko kwana bakwai ba kai yau kwana hudu na je ne wani jaji a gidan shi an yi mai haka karfe bakwai ya fito zai yi rakiya karfe bakwai na magariba jama'a inda ya zama babu aminci game da rayukan mutane rashin amincin ya kai har masu mulki yau ne ke da hannu gani da kifewar jiragen sama da yawa don tsafi tsakani da Allah a fito muku da rahoto na gaskiya game da hadarin jiragen saman da aka yi ta yi shekaru uku da suka wuce a fito muku da menene dalili a faɗi dalilai na gaskiya har yau ba a faɗi dalilan haɗurran jirgin sama ba jirgin sama ko duk inda ya haɗari jama'a sai an gano dalilan gaskiya na haɗarin shi kuma dalilan duk in ka samu wani ƙwararren masani cikakken mechanical engineer abin da zai ce maka 99.9% na haɗarin jirgin sama shine human error ne ganganci ne daga ɗan adam da gangan aka rinka farar da mutanen don a tsafi da rayukansu a yi tsafi da jininsu a nan ƙasarmu don aka ba wanda ya fito da rahoton gaskiya me ya faru ya za a ce jirgi daga ɗagawa ya kama da wuta nan take kowa ya ƙone a ciki babu aminci sannan gidajen yankan kai duk wata ƙaramar hukuma da ka sani yau a najeriya akwai gidan yankan kai in ba haka ba akwai inda ake tarawa ma'ana tashar da za a tattara waɗanda aka sata a kai su mayanka ta kusa yanzu da zaɓe ya kusanto kowa ya san al'amari ya yi kamarin da hatta gidajen rediyo sai da suka fito ƙarara suka ringa kawo irin rahotannin abubuwan da aka rinka musamman a jihar jigawa yan siyasa ga shi nan sun sa ana ta satar yara duk wanda ya ɓace yanzu kar ma ku kai filin cigiya da ɓatarwa ku fara ainihin addu'a kawai Allah ya nufi fito da shi ya fito da shi amma yana can za a yi tsafi da shi saboda za a ce wane e in fa kana son ta zarce ba zai yiwu ba sai ka sha ainihin jinin kokunan mutane da gwargwadon shekarun da kake so ka yi kowace shekara ɗaya tana da kwana 360 to sai ka sha jinin mutanen da suka kai 360 so hudu mutane nawa za a kashe sannan lokacin da wannan mutum guda kenan wancan ma haka yake so wancan ma haka yake so to da ka babu aminci muna ƙanana a garin nan a club street ko a menene wajen independence road wajen layin silma a rex cinema aka kama babban gidan yankan kai ga sa hannu da hotunan manya-manyan gari nan amma haka aka danna magana ta tafi sannan yanzu ku je ku binciki anguwanni anguwanni ire-iren waɗannan anguwanni da ake cewa layout quarters gra da sauransu akwai gidajen da ba a buɗe su sai karfe uku na dare karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar shikenan sai ka ji motoci na fitowa an tashi daga taro akwai baƙaƙen motocin da ba a ganin me ke cikinsu su suke shiga su suke fita da wa suke shiga da wa suke fita duk waɗannan na daga cikin haƙƙin gwamnati ta kiyaye wa mutane rayukansu sannan sai annasal annasal a nan ko al'ir abin da ya shafi mutuncin mutane mutuncin mutane ko kuma salsalar mutane abin da ke da alaƙa da lafiyarsu abin da zai tsare musu nasabarsu a hana zinace-zinace waɗanda ta hanyar haka za a samu ‘ya'yan banza ‘yan ta gaban fatiha bastard of the nation ‘yan iska waɗanda ba su da uba waɗanda za su waye gari ba sa jin maganar kowa lallai sai an tsare nasar sai an tsare yaya ne ake shiga da fice dangane da aure da aurekarwa yaya wance da aka sake ta ya tabbata ta gama idda ta gama ta kaba da mijinta ya rasu wannan ya da za a ɗaura mata aure ba ta yawon banza ba ta da ciki balle ta kai ɗan wani ga wasu al'umma da ba nasu ba dole sai an tsarewa mutane wannan sannan al'ir mutunci dole ne hukuma ta tsarewa mutane mutuncinsu da hukuma da ba ta tsarewa mutane mutuncinsu ‘yan iska za su waye gari su yi abin da suke so yanzu kowaye kai limami ne kai ko dagaci ko hakimi dattijan anguwa ne kowane iri ne kai baka wuce yan iskan anguwa su maka dariya ba baka wuce su ci mutuncinka ba a nan anguwan nan tsakanin muciya da cikaji aka samu yan iskan yaran da sai sha ɗaya na rana na dare ta yi za su je su kwankwasa maka kofa su ce ka fito da yarka wance da suka sani ka ba su sai bayan sun yi mata ciki wata biyar wata shida sai su dawo ma da ita a daidai irin wannan lokaci na tsakar dare sai ga amanar da suka karba nan sun kawo maka sun dawo maka da ita sun yi kace kace da ciki an san su a cikin anguwannin nan amma ba yadda aka iya da su a nan babban titin muciya yara suke samun ɗan ƙaramin babur su cire salansa shi su sheko tun daga farkon titi har ƙarshe su doke duk wanda za su doke an rasa yadda za a yi da su iya abin da za a iya musu wai sai dai a yi kabarin mai tatsi ne in sun yi tsalle su fadi amma babu wata hukuma da za ta iya tsawatar musu amma wai waɗannan hukumomin ne da mun sana za mu sallar juma'a karfe tara a nan shikenan sai a ce wai za a yi tashin duniya sallar juma'a karfe tara Shi ne abin da na gaya wani jami'in yan sanda wata ran da ya min waya Na ce sallah tana da mai gida ne a Najeriya addinin musulunci the religion of islam has no custodian in the country addinin ba shi da mai gida sai an zo za a yi kaza sannan ku ce kaza ina ruwanku kun ce ba ku da addini she na gaya wani na ce yanzu idan mutum ya daina sallah akwai wata hukuma ne da aka tattala a ƙasa za ta tsawatar mishi to in ya ce zai sallah karfe tara harkata nake yi ta gine-gine ina kammala gine-ginen makaranta na da limanci ni ne limamin masallaci gaba ɗayan sallar karfe tara za a mai da ita ya rage in kana da iko ka rubuta saman bakwai cewa ka a karɓa iya da za ka yi kenan amma a hukumance ba shegen da ya gina mana masallacin nan duk duniya masallacinmu ne namu ne wai gina mana ba gwamnati ta gina mana ba ko fenti da ake bayarwa masallatai mu ba ma karɓa fentin banza in zinare ake narka a shafa a masallaci muna da kuɗin da za mu shafa a masallaci mu amma haramun ne in ba haka ba wallahi sai mun shafa za a siyo janareta a kamana ne miskinan masallata ne mu da wani matsiyaci zai sai janareta ya kamana janaretan dubu ashirin da takwas akan haka za a yi determinin ƙuri'ar kuwa za ku jefawa Sau da haka ya kamata ku tsaya ku fahimta ba abin da ya haɗa su da harka addini ko harka kura da lafiyar ku ko rayuwarku ko mutuncin ku ko ku ko komai naku ‘yan fashi za su shigo cikin gidanka si maka dukan tsaya a gaban matarka sai ka galabaita tsaf kana kwance kana nishi sai ga wani sargame man ƙato ya danna matarka a gabanka yana zina da ita tana ihu ba abin da ka ce don kana cewa za a ɗana maka bindiga a ka a fasa ƙwaƙwalwarka. ka gaya min wannan shine cin mutunci na ƙarshe da za a yi wa duk namiji a ƙasan nan a nan arewacin nan 'yan fashi suka shigo suka datse ɗa sai ya yi zina da uwashi kawai abin da suka zo kenan sai ya yi zina da uwashi wani cin mutunci ya wuce wannan babu tsaro amma billions nawa ake kashewa a tsaro duk in kaga 'yan sanda suna barazana operation yaƙi ne operation flush out duk barazanar su a nan cikin gari ce fita dogarawa ka ce ranka ya daɗe ga 'yan fashi can da ƙyar na sha ka ce musu su je su ƙarasa ba an ce operation yaƙi ba su je su yi yaƙin a can amma sai sun shigo nan ne suke wa talakawa mu zurai. sauran ba shi da amfani ga inda za ka je can ka yi kuma in kai namiji ne jefar da bindigar mana in ka shigo cikin garin ba ga karti nan suna zaune suna shan rake ba to jefar da bindigar kana dauke da bindigawa na bai da bindiga dan kai mazurai ba kai mazurai ba kai ba namiji bane jefar da bindigar ga inda za a ba da tsaro can yan fashi sun datse hanya suna kashe mutane suna wulakanta mutane ‘yan fashi suna bi gida-gida suna fashi da ka buga musu waya sai sai ba su da kayan aiki ba su da kayan aiki amma ya za a yi da ranar su kika cikin gari suna takurawa mai bos mai bos yana sabon gari mu muciya kaji daurawa eh, eh, tsamiyar kunu yana neman ya samu yadda zai samu abin da zai rufe asiri operation yaƙi su kama shi su yi mai dukan tsiya wannan ne security driver boss, is he ever a threat to the security of the nation? Never. Driver, dan ta'adda ne, ya fito neman abinci ne, ga ‘yan ta'adda can in da gaske ne tsaron ne. Ta haka waɗannan jami'an tsaro da suka cika cikin gari ba a da buƙatarsu don waɗannan ƙananan ‘yan iska ‘yan cikin gari dogaran dagacin ango kuma sun ishe su. ba a bukatar sai operation operation kamata ya su tafi daji su tsaya in aka ce patrol team ne su kuma su rinka kai da komowa suna zarya amma sai ka zo wucewa da motarka wai sai a ce wai gilashin ka ya fashe Yo gilashin ka da ya fashe kwalbar idan mahaifiyarka ce ya fashe balle ka ce ba ta gani daidai ko kun fahimta jama'a ba wannan ne ake bukata ba abin da ake bukata ku samarwa da mutane yanci a daidai lokacin da aka fara demokuraɗiyyar nan jama'a galibin 'yan kasuwar da ke kasuwanci tsakanin bauchi da kano sai da jalinsu ya kare wannan rahoton a rediyo najeriya kaduna muka je su saboda fashi da makami ya yawa a wannan tsurkuki za su tare ku su tatike ku wanda ji aka gani da draft wato ya kai kudin banki zai je kano ya karba sai su sa bindiga su harbe shi ya'ya nawa aka mayar marayu jama'a kun fahimci wannan da kyau to gaskiyar lamari abin da muke gaya muku jama'a hukuma ba za ta zama hukuma ta gaske ba sai ta kiyaye mutane waɗannan sannan almalu dukiya ka tafi ƙasashe da ake ƙasashe na gaskiyar demokuraɗiyyar irin amerika da ingila ba wata ma'aikata da za a ga mai gadi ba inda za a ga bogula yanzu dubi abin kunya wai nan masallaci ne ɗakin allah amma an yi mai bogula ma'ana har ɗakin Allah za a shigo a yi wa Allah sata saboda babu security ka tafi america ka ga gida nawa za ka gani da window nawa da bogla ma'aikata nawa za ka gani da mai gadi ba mai gadi sai man da rana in ka zo bude maka kofa in ka shiga ya rufe in an tashi an rufe an sa kwado kowa sai ya tafi ba inda za ka ga mai gadi a america waya ya tsuguna wa yana gadin wata makaranta ko wata hukuma ko wata railway ko wata ntc ta baku, babu mai gadi saboda mai an samar da kyakkyawan tsaro ne ga dukkan ƙasar amma yanzu sai kowa ya ɗauka wa kanshi mai gadi a gidan shi sannan mutanen anguwa sai sun haɗu sun samar da 'yan banga me yasa ina jami'an tsaro ina kuɗaɗen da ake kashewa sannan a hirkai kuskure ka je ka ce ka ji labarin za a yi fashi da makami sai 'yan fashi da makamin sun zo sun danne ka sun yanka ka domin waɗannan da ka je ka gayawa a cikinsu akwai wakilan 'yan fashin za su koma su ce wani ne ya kawo labari game da so da haka kowane talaka yanzu ɗarɗar yake in ya ga ana wata rashin gaskiya sai ya kauce in an ce kai rahoto ya ce ba ruwan shi saboda in ya kai rahoto bai san me zai je dawo ba sannan sai al'akal, dole ne duk hukuma ta kiyaye wa mutane hankulansu shaye-shaye ganye da duk wani abu da zai birkita kwakwalan mutane dole ne a kula da su jama'a waɗannan abubuwan da muka faɗi guda biyar ko guda shida tsakani da Allah hukumomi da gwamnatocin da muka zaɓa ko aka zaɓa mana muka zaɓa ko aka ɗora mana muka zaɓa ko aka ƙaƙaba mana su daga shekara goma zuwa yanzu sun kular mana da waɗannan abubuwan to ba su dace a sake zaɓensu ba canji muke bukata kawai don haka maganar a fara cewa ma zaɓen kafiri ko ba zaɓen kafiri ba asalin wannan ajandar ma ba a kai gare ta ba yanzu ana magana akan ajandar tukuna abin da suka ce za su yi tukuna sun cika don haka ba su cancanta su sake komawa ba sau wannan ya ishe mu shi yasa maganar wani za a zaɓe shi ba za a zaɓe shi ba a'a an gaji da ku ne yanzu kawai canji ake bukata canji ake bukata wannan na ɗaya daga cikin matashiyar saƙonninmu canji muke bukata kuma yanzu kamar yadda abubakar ladan ya faɗi yau kusan shekara arba'in ya ce jiniyar yanci yau ta koka a kudancin nan yau na afirka to jiniyar yanci yau ta koka a najeriya lallai ne yanzu yanci ake bukata domin canjin nan ya faru a ƙasar tunisia me ya ja wannan canjin a ƙasar tunisia adalci ne yawa da jin daɗi amma shugaban cewa yake shi jikan annabi ne Zainul Abidin Ibn Ali cewa yake shi sharifi ne jikan manzon Allah amma da ya zalunci an kawar da shi ko ba a kawar da shi ba to balle wanda ba jikan uban kowa ba ko kun fahimta jama'a jikan manzon Allah ne a Tunisia Zainul Abidin kuma babu shakka sharifi ne jinin manzon Allah ne jikan manzon Allah ne amma zalunci yayi ya ba wa mutane dokokin da ba su daidai da na hankali ba balle na addini kuma menene ya kawo karyewar zaluncin zaluncin ya kai matuƙa matuƙar da ta kai me yalan bello ne yana gungurawa a kura ta nan yake samun abinci amma aka zo aka kifar da yalan bellon aka zuba a kwata shi yalan bellon bashi ya ciwo zai je ya siyar abin da ya samu ya ɗora riba ya je ya ci da iyalan shi an je an kifar a kwata saboda zaluncin hukumomi shine ga da wace fuska zai kalli mai bashin in ya shiga gidan shi da wace fuska zai kalli matan shi shine barbadawa kanshi fetur ya kona kanshi abin da ya ba daidai bane a addini amma ka sani da cewa ya ga wace mafita ce ta rage zalunci ya gama kaiwa zalunci don haka ya ga cewa bari ya hallaka kanshi daga haka ne jama'ar kasar kowa ya fusata yau shekara hudu muna gaban ka'aba da wani mutumin kasar ina magana akan zaluncin da ake a kasar sai ce don girman Allah ya rufa mishi asiri na ce muna nan ka'aba baka cikin aminci ya ce wallahi ba ni cikin aminci kaga wannan magana da muke ina iya dira filin jirgin saman kasa mu ana zuwa a kama na a ce ranar kaza ga watan kaza ka haɗu da wani bakar mata don Najeriya ka yi hira kaza na ce mala'iku ne ke bin ka ce don Allah ka rufa mun asiri an gama firgita su gaba ɗaya wallahi a gaban ka'aba cikin watan azumi ana dab da za a sha ruwa wani malami tuwaijiri ya gama tafsiri muna hira zalunci a ƙasar tunisia ya kai ga yau aure in za ka yi sai ka gaya wa matarka in ta yadda to in ba haka ba sai ta kai ka kotu amma kuma an yadda tunda an takura ka akan mace ɗaya ta aure to a waje kuma 'yan matanka ko guda nawa ne shikenan na haka aka samu wani ƙwallon shege ya yi aure da ya aure sai matar shi ta kai shi kotu da ta kai shi kotu ta gabatar da hotuna da bidiyo da menene duka shi ma ya je da lauyan shi ta ce to mataka ta ka ƙara ka ka ƙara aure ba ta yadda ba don haka ga hotunan biki ga kaza ga kaza shi ne tashi ya ce ba haka ba ne amma lauyan shi zai karasa jawabi lauyan shi ce to client dina wato mutumina abokina ba aure ya yi ba fati yayi da shi da wata budurwa tashi shine wannan daren aka yi holewa hotunan da aka ɗauka kenan ina shi da an ɗaura aure sai matar ta sun koyar da kai ƙarshe ita ta tafi gidan maza ta kai ƙara shi ne akan yaya aure ƙara aure laifi ne shi ko yace a karuwa shi ce fa suka yi fati to kuma gwamnati ta yarda kai fati da karuwa ka amma mata aure an haramta wannan jikan annabi ne da ke da'awar wannan abu amma kuna ga Allah ya karya gwamnatin shi sannan mubarak husni mubarak wani irin zalunci da kama karya ne ba ya ƙasa shi ba kun ga yadda Allah ya mishi ga Abdallah Salihu can a ƙasar Yaman sannan ga Gaddafi nan wani irin fasikanci da fajirci da kafirci ne Gaddafi baya yi a ƙasar shi yau waɗanda suka ɗaure mishi gindi yake wannan yau sun taso shi a gaba suna son sai sun ga bayan shi abin da shehu dan fodiyo ya ce Allah yana zaunar da gwamnati ko da kafiri ne ke shugabancinta inda adalci amma Allah na karya gwamnati ko da musulmi ne ke shugabancinta idan akwai zalunci a ciki mai dan fodiyo yake so ya ce zalunci shine ke karya mulki jama'a a Najeriya akwai wutar lantarki babu wutar lantarki yanzu da muke magana generator mu ne generator mu ne ba wutar lantarki ba ce sai abin da ya shafi ruwa yanzu a jihar kaduna wacce gwamnati ce tun daga lokacin da aka karɓi mulki a hannun soja har zuwa yanzu ba ta da'awar ana nan ana aikin ruwa ba amma ruwan nan har yanzu ba a gan shi ya ɗigo ba a duk inda ba a da shi amma fa an ce ana nan ana aikin kuma mun san ana nan ana aikin ba ba a yi ba amma muna sa ido nan da shekara talatin ruwa ya zo ba mu ce ba a aiki ba ana nan ana yi amma mu ma muna nan muna jin kishi fa amma miliyan nawa aka kashe to sa'an nan issue na security an ce an ɗauki security an sa operation yaki amma yau operation yaƙi in suka shigo anguwarku za ku gansu a kofar gidan alhaji wani zai kawo abinci ya basu zai kawo kuɗi ya basu idan har bai kawo ba fa to gobe ba za su sake shigowa ba da haka sun shigo mu sau ɗaya sun shigo sau biyu sun shigo na uku shikenan sai suka daina shigowa zai ce suna shigowa anguwarmu ba a ba su kuɗi ba a musu kaza na ce to ai duk yan boko ne sun fi kusan kuɗi ma yan waɗanda ke aljihun kuma da za ku miko mana amshewa za mu dan <laughs> boko zai ji tausayin ka kana dan sanda ina ruwan shi da kai ba ya jin tausayin ka amma za su je jalle su za su zo muciya za su je dogon bauchi nan duk anguwanni ne na yan kasuwa Ƴan cirani waɗanda suka ɗauka su gaba ɗan sanda ma murna suke suna gwaninta amma ɗan boko ko tara aka ci shi sai ce a bashi rasit in ba bashi rasit ba ba zai biya ba ba ka ganin da sun tare ka ka fara turanci ka fara turanci sai su ce Mr. Lawyer come out come out wai kai lawyer ne ka cika turanci da yawa wuce wuce za ka bata musu harka jama'a gaskiya saboda Allah kamar yadda na faɗa tun a tudun wada da muke sanar da wannan wa'azi hakikanin al'amari mun so mu bayyana wa al'umma mu ina ne aka dosa babu shakka ana mulkar mu a wannan ƙasar tamu da wannan ƙaramar hukumar da wannan jiha da sanatoci da ainihin 'yan house of assembly da house of reps amma mu abin da muke cewa dan girman Allah muna so da dukkanin tsarkin zuciya ku nuna mana ribar demokuraɗiyya da ake cewa ni dan muciya ne gaba da baya wa walidin wa ma walada anan aka haife ni anan na haifa ba abin da ban sani ba babu wani lungu da ban san shi ya sani ba a daga shekara arba'in zuwa yanzu babu wata kwata a muciya da ta canza daga yadda take me ya canza to gaskiya mun gaji kuma ba ma so muna son mu ga sababbin fuskokin da ba mu saba ganin su ba kuma muna son mu ji muryoyin da ba mu saba jin su ba to amma anan ina so zan yi wasu tsokaci waɗanda waɗannan tsokaci su ne za su bani damar yanzu a ji taken wannan wa'azin nawa wanda tun farko na saka ya sunan shi abin da nake so in ja hankali anan shine taken wa'azin nan shine in an bugi jaki to a bugi ta babu shakka canji muke so amma barin gaya muku kun ga shi buharin nan da ake ganin shugaban canji ne to a cikin tawagar tafiya shi shi kadai ne muke iya wa taskiya cewa da gaske yake faɗin abin da yake faɗi bayan buhari ba ma sukar kowa cikinsu amma ba ma yaban kowa amma buhari muna da yaƙinin in buhari ya karba ya yi mun gani buhari shi kadai ne ya rage irin su sardauna a ƙasar nan sardauna har ya mutu ba shi da gida jama'a a kaduna Mai mallaki gida ba ba da fili a kaduna ko kwaya ɗaya gidan shi da yake da shi tun kafin ya zama abin da ya zama a garin su sokoto shi yake da shi har ya mutu to ire-iren waɗannan mutane su muke bukata haka buhari har yanzu buhari bai mallaki gida a duk waɗannan wurare da manya-manyan mu ko kuma akawun na ƙasar waje ko kuma na ciki ba to in muna da yaƙinin Buhari zai iya tafiyar nan to sauran waɗannan da suka zo suka tsaya suke son su ci albarkacin Buhari babu mu da yaƙini a kansu to amma da yake canji muke so eh muna son mu ga sabuwar fuska da sabuwar murya mun kace a kan sai su ɗin da suke tare da buhari ya rage su kuma su ji tsoron allah kar su ba mu kunya domin dukkan kunya mu dai mun shata yau shekara uku da ta wuce a kan kujerar nan muka zauna muka ambaci sunan wasu da jam'iyyarsu muka roƙi mutanen garin nan arziki ko mutanen garin nan suka yi mana arzikin nan suka zaɓi mutanen nan amma mutanen nan suka ba mu kunya suka ba mutanen garin nan kunya to muna fatan ku nan da kuka fito yanzu ba mu san ku ba ba mu san halin ku ba amma saboda mun gaji da waɗancan waɗancan kuma sun yi tuban mu zuru sun koma sun ce sun tuba 2003 suka sake koma 2007 suka ce wallahi sun tuba suka sake koma don haka ba za a karɓi tubansu wannan karo kada wanda ya saka musu ƙuri'a Ya yakacin magana kenan to sannan murdiya karan nan babu zuwa kotu eh babu zuwa kotu amma akwai sharaɗi ɗaya wanda kuma ba zai yiwu ba inda za a naɗo wani mala'ika shine mai shari'a to za a je kotun an yi zalunci da aka talaka ka ku saki a zalunce ku ku saka ku tsare duk wani mita uku mita talatin a'a kowa ya tsaya gindin akwati eh, ba wani mita talatin ko mita ɗari uku a kowa ya tsaya gindin akwati duk yadda za a yi ko kai liman ne kaka fito da doguwar riga don gudu zai iya kamawa ina fata an gane eh, gudu zai iya kamawa tsalle zai iya kama za ka iya sufa in an cafa ka cafe kaga doguwar riga za ta ja matsala don haka ko liman ne kai ranar zaɓe kaka fito da doguwar riga ina fata an gane dole ne kifa wannan jama'a wallahi ku tsaya ku tare yancinku amma wallahi in kuka sake abinda aka yi mana a sabon gari local government 2007 wallahi in kuka sake aka sake muku wallahi karya kuke gobe mu sake wa'azi irin wannan ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba saboda lokacin nan sun ga sun ci tuwon tishe sun murɗe ba abin da aka yi mutanen da ko a kofar gidajen iyayensu ba su ci ƙuri'a ba ya za a ce sun ci ƙuri'a a constituencies irin waɗannan a kofar gidan uban da aka haife ka a ce baka ci ƙuri'a ba kuma a zo a ce wai ka ci ƙuri'ar yankin gaba ɗaya kuma jama'a sabon gari ku fito ku yi shiru mun mu ce muku ku yi kone-kone ba amma yadda za a jajirce shi wanda zai sata akwatin ba mala'ika ba ne mutum ne ko to mutane su hana shi satar a tsaya a kirga a sanar a gabanku a manna in kuma aka canza a ce ba a yadda ba iyakacinta kenan sannan kuma kowane gari akwai filin sukuwa filin sukuwa kuma yana da purposes yana da manufofi da dama da irin wannan filin sukuwa ne mutanen kasar misra suka kwata wa kansu yanci suka fita suka ce ba kasuwanci ba asibiti ba noma ba makaranta sai mubarak ya sauka so da haka in aka yi murdiya abin da ya kamata kenan amma wallahi babu wata kotu domin 2007 sai da shugaba yar aduwa da kanshi ya ce ku rufa min asiri in sauka suka ce ba za mu yadda ba ba za ka sauka ba an fito da gaskiyar iya gaskiya ya ga cewa ya faɗi ya ce ku taimake ni in sauka suka ce a in ka sauka mu muna so to kuma tun da kai ne a kai dole ka zauna don mu na daga abin da ya ƙara wa bawan Allah nan hawan jini da bala'o'in da suka saka shi a ciki saboda su suke cin moriyar abu aka zo alƙalai suka tabbatar da cewa gaskiya ne to sai aka ce shikenan yanzu hukumul hakim yarfa'ul khilaf akwai ta a kowane irin law civil law ne canon law ne wane ne law ne wane ne law ne shine in alkalai suka yi sabani sai a ce abin da babban su ya hukunta kawai babban su ya hukunta cewa ba za a ba Buhari shugabancin ba shikenan amma a shar'ancan an tabbatar to waɗannan su ne irin kotunan da muke da su na haka babu magana zuwa kotu abin da ya rage jama'a ku tsaya ku kara ƙuri'a kuma in dai da gaske ne a bar wa jama'a wanda suka zaɓa ko kare ne amma waya ce waya za a bar musu wane ai bai cancanta ba su shi ya cancanta a wurin su tunda shi suke so a bar musu mana ba ku ganin ƙasa america bakar fata wanda su ne kaskantattun halitta a ƙasar amma kuma da yake shi mutanen suka ce yanzu ƙasar ba ta zaune lafiya to yaya za a yi mu a rinka kakaba mana mutanen da ba masu so da haka mun gaji da ku ba ma son ku ku haɗa ina ku ina ku ku tafi domin ƙuri'a dai an yanke shawarar ba za a saka muku ba don duk inda kuka je ba wanda ke mobilizing jama'a jama'a da kansu suke mobilizing kansu suke koro to ba a buƙatar ku sannan sauran 'yan takara sauran 'yan takara tsakani da Allah ba mu yarda da ku ba gaba ɗaya ba mu yadda da nuhu da ba sam ba mu yadda da shi ba don haka tsintsiyar shi ta share shi da shi da waɗanda ya jawo suka ci ba ma buƙatar su to haka nan shekaru shi ma ba mu yadda ba ba za mu zaɓa ba don haka jama'a alƙiblar mu guda ɗaya ce iyakar alƙiblar mu da muka fitar kenan jama'a kai tsaye jam'iyyar buhari ita ce za ku zaɓa alƙiblan muke kenan jama'a amma kuma ku sani buhari ba da kuɗi so da haka duk wanda zai aiki a madadin buhari to kada ya sa rai za a ba shi kokwaro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida don dan barin gaya muku buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abin da muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya e eh, barna ta tsaya abin da muke fata kenan yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya eh sai an yi irinta saboda gyara za a yi eh gyara za a ya kamata mutane su gane dan kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a yi ta yan gana ne ka je ka samu duk mutumin gana sun sha yunwa da Jerry Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta gyaru yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan Ghana suka cika ƙasar nan tamu sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 yake gishirin miya na sile ake siye a Ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullun sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka gane ta zama amma yanzu gane ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da gane ta jama'a yanzu duk afirka in ka cire south africa babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Gana. sannan harkar tsaro babu kamar Gana. yanzu ga gane sun samu man fetur gane sun samu man fetur sannan don girman allah ka je ka zauna a gane ka ga ɗauke wutan da za a yi ba gane ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a e ko kun zaɓi buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da ƙasar duk mutumin da ya rike mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara dubu saba'in ba zai ainihin talauci ba zai wawura ya wawura ya je adana ya wawura ya wawura ya je adana kuma adanawar in ya tashi zai zubar inda ba a tunani yanzu kasar switzerland da za su dawo mana da kuɗinmu da aka sata aka kai musu ajiya sai dai kasar su gudun hijira su kansu gaba ɗaya switzerland a ƙarƙashin kuɗin ajiyar najeriya suke rayuwa don haka da aka je kwato kuɗin wani barawo da ya sata sai suka ce ina in suka dawo da waɗannan kuɗin ma'aikatu da yawa za su tsaya a ƙasarsu kaga da ba a sata an kai ba da ƙasar ba za ta kai wannan matsayin ba ma'aikatu nawa ne suka kwanta dama a cikaji suna da yawa cikaji bayan cikaji duk industrial area ce duk wurare ne na masana'antu yau duk ina suke sun kwanta dama to canji muke bukata abu na ɗaya kenan abu na biyu da yawa waɗanda ke tare da buhari su kansu they a corrupt personals su kansu na daga cikin abin da ya faru shine rikicin kano da katsina da yake faruwa wasu ne za su je da sunan buhari su karɓi miliyan ashirin da biyar wurin wannan ɗan takara a sake karɓan ashirin da biyar wurin wancan ɗan takarar daga ƙarshe me zai faru sai a ce ga wanda jam'iyya ta zaɓa amma ga wanda sunan shi ya fito yaya ake haka a wannan kanin matar Buhari ne a wannan kanin kaza ne na Buhari sai je ta karban kuɗi a wurin wane ta karban kuɗi a wurin wane saboda haka su ɗin waɗannan da ake gani suke kewaye da Buhari to a san cewa babu shakka ba irin su ɗaya da Buhari ba kuma wasu su sun zo ne irin yadda wasu suka takure tsawon lokaci a gindin Abubakar gudu shi ba zai ci ba to su sa ci da sunan shi sa'an nan na uku waɗannan sababbin fuska na 'yan takara to su ji tsoron Allah game da mu na yi mamaki a ce wai sai yau ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar buhari wai zai zo mu zauna domin tattaunawa amma wallahi saboda buhari yana da mutunci a fuskata sha biyu na rana aka bugo min waya ga ɗan takarar gwamnan cpc nan zai zo za ku zauna sai na ce madalla ni da kaina na zauna na shishirya inda za mu zauna amma bai zo ba har lokacin kwanciya ta bacci bayan sallar juma'a daga na fara jin jiri sai shikenan sai ne kwanciya ta sai can na tashi sallar la'asar sai na ga miss call ban buga wai sai suka ce wai sun zo ne an ce ba za su samu gani na ba nace a ba ku zo lokacin da aka ce ba nace kuma ku da kun girmama wannan zuwa da ya kamata in san za ku zo dan in za ku je wurin mai martaba sarki wani aƙalla ba zai yiwu a ce karfe takwas na safiyar ranar bai san zuwan ku ba to amma kun ga da yake kun ɗauka malami ba shi da aikin yi kawai koyaushe kuka zo marhaban biko saboda haka kawai sai da kuka kamo hanya ne sannan sai kuka ce a gaya malam ga kunan tafi ɗaya kenan sannan na biyu haka 'yan jam'iyyar shekarau ba su tashi tahowa ba su ma sai lokacin da aka ji na fara magana a ba tudun wada to na yi mamakin wannan abu yanzu tsakani da Allah idan dai an taho ne wurin albani mutumin da aka san yana da manufa da tsare-tsare tsakani da Allah ba za a taho ba sai ya rage kwana ɗaya zaɓe me za a tsara kawai an zo ne a faɗa mai abin da ake so a faɗa shi kuma kawai ya zo ya faɗa abin da ake so to ku 'yan jam'iyyar buhari kun ci albarkar buhari ne kawai iyaka abin da za mu ce muku ke amma ba haka ba ba mu san ku ba ba mu taɓa ganin ku ba ba mu taɓa mu'amala da ku ba kuma ba mu da garantin ma ku ba wakilan waɗancan ba ne. wannan na daga cikin matsalolin da ke damun sannan ba mu da tabbas Allah ya sa ku ba desperate politicians ba ne. wato ba 'yan siyasa ne da suka jarabtu da son mulki ba don haka yanzu sun zo ne don su ci albarkar Buhari in an tafi an kada kuma me zai biyo baya ana cewa ba su ci ba ko an murɗe ko an yi kaza sai su koma wurin waɗancan yanzu ku dubi mutanen da yau shekara uku da ta wuce muke wannan gwagwarmayar da su jama'a yau su ne a waccan jam'iyya wasu su haka masu aka aka tafi da su ofishin sss ni na ɗibin lauyoyi muka tafi fa muka je muka fanso su amma yau kuma sun koma wurin waɗancan saboda me saboda suna sa rai waɗancan mutanen za su ba su mulki kuma kowa ya san 2003 irin goyon bayan da muka nuna wa hunkuyi amma kowa ya san me ya faru daga baya da aka murde ya kasa daurewa ya koma cikinsu yau duk wannan jam'iyya ba wanda ake wa makirci irin shi makircin ƙarshe ne wanda aka yi mai jiya aka ce shari'ar ma an kore ta tsakani da Allah da ya tsaya a inda ake tafiyar nan ta gaskiya kuna jin yau ba zai zama shi ne dan takararmu ba ko da jam'iyyar inyamurai ce abga ko ba haka ba jama'a to abin da muke magana shi ne Allah ya sa waɗannan 'yan takara ba desperate politicians ba ne wato 'yan siyasa ne waɗanda kawai sun jarabtu da mulki don haka in sun ji ba za su samu nan ba za su koma can kana ga wancan mai tsintsiya da yana nan sai ya koma can yana ganin za ta share ko walla ba inda za ta share shi da yake dauke da addu'a bayan Allah ma akan shi ba inda za ta je amma maganar da muke da jama'a kun ji alƙiblar da muka ɗora ku akai to ku tsaya a kanta sannan ku kuma matasa karti da aka ɗauke ku akan ku za ku yi sata akwati ka duba ka gani a cikin ƙungiyar ku ta masu sata akwatin nan dan takarar ƴaƴan shi guda nawa ya kawo sannan a cikin ku guda nawa ne suke da digiri sannan a cikin ƴaƴan shi guda nawa ne ba su da digiri to ku auna ku gani ana can ana taro da ku yanzu ana ba ku adda ana faɗa muku waɗanda za ku sara ana ba ku ƙwayoyi ana faɗa muku yadda za ku yi ku haɗe su amma abin cewa shine sun zubo ‘ya'yansu a cikin wannan abu to daga nan za ku gane cewa su za su koma su zauna ne a tsare su a tsare 'ya'yansu idan mulki ya tabbata ta hanyar murɗiya da za ku yi me zai biyo baya sai a gansu a sama abin da ya faru kenan tsakanin 'yan Niger Delta da Obasanjo Obasanjo ya ringa ɗiban makamai trailer trailer yana kai musu haka suka rinka fitowa suna faɗi cewa sai mutum ya zo ya samu ƙauye guda sai ya harbe su ya kashe su dan bindiga jama'a a ce yan ta'adda an kai musu tureloli na bindigogi a zube musu a tsakiyar gari a ce su ɗiba Na haka suka tashi su ba wai murda akwati suke ba za su je ne su samu mutanen ƙauye guda duk su harbe su sai su kwashe akwatunan kun ji abin da ya sa ta rikice tsakanin 'yan Niger Delta da Obasanjo. Shi yasa sulhun bai yi wa sai da lokacin 'yar aduwa ya zo, ya nemi sulhu sulhu tsakaninsu da su. amma sun ce ba su sulhu tsakaninsu da ubasanjo don me ya ba su makamai sun kashe iyayensu da kakanninsu amma tun da ya ci zaɓe ya gaba ba su sake ganin shi ba to saboda haka gaskiya matashin duk da aka ɗauki adda ko wani makami aka ba shi aka ce datsu wani matakin farko an mai da shi wawa mataki na biyu kuma ya tsaya yi nazari shi shikenan a matsayin bawa ɗan daba ina ƴaƴan wannan mutumi ko bai da ƴaƴa ko bai da ƙanne saoinku me yasa bai sa su ba to sannan daga ƙarshe jama'a ina son in nuna muku wallahi Najeriya babu wani mutum ɗaya da zai iya gyara ta kam babu kuma wasu tarin mutane da za su iya gyara ta babu kuma wata jam'iyya da za ta iya gyara ta gyaran Najeriya wallahi sai Allah Allah kuma yana da babban ka'ida ita ce addu'a da tsarkin zuciya amma ƙasa ta riga ta ɓaci abin da muke fata jama'a a yau ɗin nan kowa ya shafa'i da wutiri ya roƙan mana Allah cewa ya Allah wannan hali da za a fuskanta daga gobe Allah ka sa shi ne wahala ta ƙarshe da za mu fuskanta a ƙasar nan amma jama'a duk inda ake wahala wallahi mun wahalta kuma muna cikin wahaltuwa da yunwa da fatara da rashin tsaro da rashin damuwa da komai ya kare a kanmu duk wani alkawari yanzu da za a zo a yi mana mu ce ba shi ya dame mu ba abin da ya dame mu shine me muke so canji kawai muke so duk abin da za ka faɗa a ce ka faɗa e an ji amma ba a son ka ne ka koma kawai ya kafa kenan kawai ba a son jam'iyyar ku kawai abin da ake so kenan jama'a musulmi kamar yadda na ce ina so in takaita saƙon na kwarai da gaske waɗannan su ne saƙonnin nawa da ƙarshe ina fatan Allah ya gyara mana al'amarin kuma ina roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya mana zaɓi na gari ina roƙon Allah duk wani azzalimi Allah ya sa wayewar garin gobe ita ce karyewar shi da karyewa alkadarin shi har kiyama ta tashi Allah ya sa dangwala ƙuri'a da talakawa da al'ummar Najeriya za su yi gobe shi zai kawo ƙarshen zalunci da mugun halin da muke ciki sannan malamai malamai ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah sannan manyanmu na arewa da manyanmu musulmi ku sani bahaushe ya ce da safe ake kama fara jama'a mutanen nan suna da plan na duk abin da suke yi wallahi amma mu a arewa ba mu da wani plan mu al'ummar mu ta musulmi ba mu da wani plan mun zauna wani taro a Kaduna yau kamar wata biyar jama'a da na dube mu taron an ce elites ne taron an ce professionals ne daga masu digiri ɗaya ɗaya sai biyu sai uku daga lauyoyi sai injiniyoyi sai waɗanda suke likitoci ne sai na ji ana maganar ina za a dusa yanzu sai na ji na sace ma'ana sai lokacin ne za a fara maganar ina za a dusa. kamata yi a ce a yanzu da muke magana muna da plan ɗinmu yaya za mu ɓullo wa al'amarinmu nan da 2015 sannan wallahi mu wajibi ne su faɗaka yaushe za a ce jama'a mutanen nan suna da ɗan takara ɗaya muna da uku suna da ɗaya muna da hudu sannan yaushe za a ce hudun nan idan Allah suke wa a irin siyasar bana wadda ta bayyana addini da addini ƙabila da ƙabila yanki da yanki a ce kowa an nemi ya janye ya ce sam shine manzon da Allah ya turo ya kwaci mutane waɗannan mutanen dan Allah suke yi ba dan Allah bane na daga kukan mu ai cewa waɗannan an turo su ne don su karkatar da ƙuri'unmu don haka duk wanda ya dangwala musu to yana daga cikin masu karkatar da ajandanmu saboda duk sanda muka cika mota za mu tafi sokoto kowa san daga zariya hanyar samun za mu kama haka ne ko ba haka ba idan ka matsa mu kama hanyar kaduna to ba shakka za mu kai sokoto amma za mu yi zagaye haka ne ko ba haka ba babu shakka idan kuka sake kuka canza ko wasunku suka canza daga wannan alƙibla to abin da ake nema a samu an samu shi ne dama idan ba za ka iya hanawa bara ba kansu divide and rule yanzu jama'a dukkanin maƙiyanmu sun tattaru gefe guda kaf sun koma gefe guda haka ne ko ba haka ba to amma mu kuma fa an dargaza alƙiblolinmu to hikimar wannan wa'azin dama ita ce samar mana da saiti da kuma alƙibla guda ɗaya don haka don girman Allah kar wanda ya sake gobe gari ya waye a zo a baka naira dubu ashirin da biyar a karɓi ƙuri'arka kar ka sake kuma kar ka sake a zo maka da wata takarda a ce kawo wannan ƙuri'ar kaga wannan takardar da ka in ka nuna zaka saka ƙuri'a kai ba ka bi layi ba ma duk wannan yana daga cikin makircin da suke bi sannan masallacin ma da ba a wa'azi gobe da asuba a fara a samu wani mai fasaha ko malamin islamiyya ne ya miƙe ya yi maganganu ƙarara ire-iren haka cewa jama'a ga alkiblan babu laifi ya zo da ballot paper ya nuna jama'a kun ga inda za ku dangwala kar ku dangwala ƙasa kar ku tafi can ƙololuwa za ku faɗo ga inda za ku dangwala ina fata an gane ya kamata duk masallatan garin nan to sannan bari ku ji kamar yadda in aka fara azumi bahaushe zai ce goma ta farko goma ta wuya goma ta ɗokin sallah ko to ana neman a mana haka kun ga yanzu kowa na ɗokin zaɓen to in kuka sake ba ku tara ƙarfin ku wuri guda ba kuka samu faduwa a abubuwan da za su faru a gobe to abin da zai biyo baya shine zaɓe na gaba jikin ku zai sanyi to kuma zaɓe na gaba shine tuƙullumar, shine ƙashin bayan shine ke bitaminin komai da kowa saboda kar ku sake ku yi abin da nan gwiwa ku za ta yi sanyi game da zaɓe na gaba na biyu don girman Allah matasan nan da suka taso suka fara yin wa'azozi unguwanni, to su sani yanzu shine lokacin da aka fi koyaushe bukatar wa'azozi dan in ba ku sani ba bana